daga nan sashen hausa na murya amurka a washington dc akan mitoci 25 31 da kuma 41 ana kuma iya sauraron mu a birnin yamai na jamhuriyar niger a voa africa akan mita 200.5 zangon fm sai kuma wasu tasoshin na zangon fm a niger din da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya sauraron mu ne ta Alfa Radio. Za kuma iya sauraron mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. na hawa Sharif. a Juma'a biyar ga watan Afrilu na shekarar 2024 shirin yau da gobe zai leƙa Kaduna a Najeriya inda wakiliyarmu da ke can Binta Zara Ibrahim ta tattauna da mata akan batun da kan zama kaya a makogoron wasu matan wato kishi wanda aka ce kumallon mata wannan karan batu ne kan zama lami lafiya da kishiya har ma akan samu wasu matan da kan zage damtse su yi adashi su kwasa su biya ma kishiya maka ko za ki iya kaddai in cika ku da zance sai a gyara zama a saurare mu a cikin shirin na yau da gobe. Masu sauraro ba tare da ɓata lokaci ba bari mu ja gefe in barku da Binta Ibrahim da bakin da ta gayyato a teburin tattaunawar tamu. Binta bismillah. ku da wannan lokaci ya ibada ya kuma kujuba kujubar rayuwa. A yau maudu'in da za mu tattauna a kai shine akan zama da kishiya cikin natsuwa da kwanciyar hankali. Na san masu sauraro musamman mata ko kuma 'yan bana Ramadan Wuta Habibi. za su ji wannan abin ya musu wani bambara kwai anya zama da kishiya cikin natsuwa da kwanciyar hankali bayan an ɗauko da marar sai baba ta gani to zuba da kishiya da ya tilas ne ba dan mata na so ba sai dai a wasu lokutan yakan zama alheri ne ga abokan zaman ko da ko basu lura da hakan ba idan aka yi la'akari da yadda mata na wannan zamani suka ɗauki lamarin kishi da manufa mummuna duk da ana cewa kishi kumallan mata amma yadda wasu daga cikin mata ke sarrafa son zuciyarsu wajen aiwatar da nasu kishin ya zace tunanin mai hankali duk da tsabar so da ke tsakanin mata da miji amma takan kai ga wasu sun illata mazajen nasu a saboda mummunan kishi irin waɗannan ɗabi'u da matan ke aiwatarwa saboda kishin ya sa abin alheri ke zama babban labari kuma ba sabon ba a wannan zamani a ji cewa kishiya ta yi abin arziki ko kuma abin a zo a gani a faɗa ga kishiya ga misali labarin kishiyar da ta biya wa kishiyar ta kujerar maka shekarun baya wanda abin ya shigo cikin kafafen sada zumunta a 'yan makonni da suka wuce ya kara da shafukan sada zumunta inda jama'a ke ta jinjinawa hakan To adin yau da gobe ya gudanar da bincike tsakanin matan Zaria da matan Kano a game da yadda kishi ke gudana a wannan zamani da tambayar ko za ku iya yin koyi da abin da ita wannan jarumar matan ta yi wa kishiyarta? an ce dai ra'ayi riga ga tattaunawar tamu. To assalamu alaikum jama'a. To kamar wannan tambaya da aka yi min ni dai suna na Umma Abdullahi Sani daga Gwale Local Government Kano State kuma ma'aikaciya a Primary Jambulo Special Primary School. To gaskiya wannan tambaya da malama ta yi min gaskiya kishiya iri biyu ce. Akwai shegiya tsinanniya 'yan wuta akwai da ko za a bayar Allah na gani sai dai na tunkuɗa ta ta shiga wuta eh wallahi sai dai na tunkuɗa ta ta shiga wuta akwai wadda kuma wallahi tallahi zama na amana abin da ya fi maka ana yi sai ka kai ta don akwai 'yan amana ba za mu ce don kama a iyayenmu na da sai ka tashi a ɗakin kishiya ma baka san wace ce uwarka ba ka tashi a ɗakin kishiya kuma kishiya ita ta rike ka ka ɗauka ita ce ma uwarka a zamanin da amma banda a zamanin yanzu saboda yanzu mata mun lalace Allah ya sani domin mata yanzu mun zama wasu shedanu ba ma malaman muke bi ba ma da yan tsibbin mun wuce wannan mun tafi harkar tsafa tsafe duk inda muka ji matsafi mata kafan mu nan wa iyazu billahi wallahi a inda muka katsanci rayuwar mu kenan a wannan yanzu a wannan rayuwa ta yanzu gaskiya yar Allah inda akwai kishiyar da kan zaka kai ta fiye da maka ma saboda taimaka komai ta dauke ka uwa ta dauke ka uba ƴaƴanka duk nata ne naka nata ne nata naka ne tana zaune da kai zuciya ɗaya amma ba fa a wannan zamanin ba gaskiya wannan zamanin in ma za a samu in ma za a samu kai Allah na tuba zan ce ba za a samu ba na Allah baya karewa amma fa da kyar aka sha sai dai irin wadda zan miki dan cusa miki haushi na riga ne miki fintin kau in kai ki maka domin nayi miki shal baki da yanda zaki da ni sunana anti umman jigawa mace ta kai kishiyar ta maka ba abun mamaki bane idan muka duba zamantakewan mu na yau da gobe amma a yanzu yanda mata suka kwashe kayansu a gaban ma'aiki lalle akwai abun mamaki amma ni to be sincere zan iya wallahi zan iya saboda a yanzu ma ba a gobe ba zan siyo abu zan ba mijina in ce a kai musu zan yi tafiya zan siyo kaya na sayarwa idan ya zo ya ce ya gani yana so zai siya musu idan aka saya zan ce ya bar musu ni zan iya zan yi wa yaran su kayan sallah zan yi komai saboda haka har makan na taba cewa a kai su ba da kuɗi na bane amma ni ce na gan shi yana da hali na ce a kai su amma dai kishiyoyin yanzu ba su da kirki musamman yara ƙanana na yanzu wai sai ka ji yarinya tana soyayya da sa'an babanta amma wai Allah Allah take wai ta shiga ta fitar da matar gida shi yasa wannan matar ta yi abun faɗa ni gaskiya idan ina da kuɗin for zan kai amma ba zan zauna in yi adashi kamar yadda wani matar ta yi a yi adashi sai kin karɓi adashin ki kai kishiya maka ba ni dai in ina da kuɗi zan biya mata zan biya mata kuma zan iya biya mata mu tafi tare saboda a yanzu haka ma ni na biya wa ɗan kishiya maka wallahi azumi ake wallahi na biya masa shi dai zaman kishi haƙuri ne kuma daga ciki akwai alkawari duk wanda ya taimaka ma wani ya taimaka ma kanshi ne kuma tsakanin kishiya da kishiya ban ga halakan da za a koma ana cin anan juna ba saboda kishiyanka yar uwanka ne aminiyanka ne daga duniya har kiyama kuma ko a kiyama ne ba za a taba tambayan wani daban ba sai makusancinka kuma makusancinka makwabcinka makwabcinka kuma ba wanda ya wuce sirrin kishiyanka saboda mijin ku daya idan ba ku rike ma junan ku amana ba kun cuci zuriyanku idan ba ku rike ma junan ku mutunci ba kun wulakanta zuriyanku yau kina da da ina da da idan mu zauna lafiya yaran mu tarbiya ne ba sai sun je makaranta ba idan yara suna makaranta sai su zo su tarar muna faɗa wannan na zagin wannan na zagin wannan mun gurɓata tarbiyyar yaran mu ba mamakin ta dalilin kishiya nan ka samu wani arziki ko ga dangin kishiya sabida eh ana yi sabida ni kishiya na dauke ta yar uwa na jini kuma na dauke ta amana duniya da lahira ni insha Allah ba ma kwanakin ba ba a yanzu ba jin karin kudin nan da aka yi ba ai an mana kari akan kudin mutum biyu ne a mutum ɗaya na yanzu zuwa haji inda a ce da ne kamar bara wallahi zan iya biya ma kishiya na muje miji shi ike kawo zaman lafiya ga mata masu imani masu haƙuri masu tausayi tunda kowane da irin shi kuma ba garin mu ɗaya ba ma jihar mu ɗaya ba kowa da inda a ɗauko shi dan ba garin mu ɗaya ba ni an ɗauko ne a taka lafiya yan ƙauran su ba ɗaya an ɗauke ta a ta uwar gidanmu ɗaya kuma an ɗauke ta a ƙaramin hukumar kubau a can aka ɗauko ta kin ga kowa da inda Allah ya yi shi mm. amma yanzu mun haɗu yan uwa mun zama tsintsiya maɗaurin ka ɗaya ba mai jin sirrinmu dan ko mijinmu bai san sirrinmu ba. Ni ma a ra'ayina gaskiya in dai muna zaman fahimta ko kuma in ce idan ita kishiyar tana da fahimta da ni kuma ta ɗauke ni a matsayin abokiyar zama na arziki zan iya saboda akwai kishiyar da idan ma kika ce za ki yi ita ba za ma ta yadda ba za ta ce da wani manufa da mm. sauransu amma in dai tana da kyakkyawan fahimta ni ma a nawa ra'ayin zan iya biya don ban ɗauke shi a wani abu ba zama ne na tare da zama ne kuma da ya kamata ya zama na amana. to waya ta kuma hangar ba wani amfani da za a karu da shi ne idan an zauna lafiya kuma an taimaki juna tsakanin kishiyoyi. eh yana da alfanu saboda zai ba su ina peace zai ba su zaman lafiya zai haɗa kan 'ya'yansu su ma za su sake a cikin gidan mijinsu su ji daɗi yana da amfani sannan kuma masu hankali za su kwaikwaya saboda mu dama rayuwarmu na kwaikwayo ne ko ga kwalliya za ga wannan ta yi kwalliya ya miki kyau ke ba sai kwaikwaya to irin wannan masu hankali za su kwaikwaya wance ta ba wa wance kujerar maka? kuma kishiyoyi ne kuma mu mun fi zaman lafiya ma da su ni ma bari in yi kokari in ma ba ita zan ba ba sai in ba ma ɗanta to wannan yana da kyau irin wannan ya kamata a ci gaba saboda ni da idona na ji wani makoki na ga wata mata tana ba wa yaro nono guda ɗaya yana cikin shan nono sai na ga wani yaro ya zo sai ta buɗe mishi ɗaya nonon yana sha a'a can an jima sai ɗaya ta dawo ta zo ta zauna ita kuma ta tashi za ta tafi sallah sai na ga yaran sun bar jikin wannan sun koma nan sai ga an buɗe musu nono a can sun kama suna sha su su biyu wannan sun sha nonon wannan sun koma can suna sha sai ta tashi da na kalli wadda mijinta ya mutu tana kuka amma sai da ta yi murmushi sai na ce mata wa'annan fa sai ta ce kishiyoyi ne ta ce da ɗaya mijin ya auro har yana gaya wa amaryar na auro ki ne saboda ki gyara min zaman uwar gidana to ita ta yi karatu ita kuma uwar gidan ba ta yi karatu ba Allah da ya taimake ta tana da ilimin islama sai ta ja kishiyar a jiki shi shikenan sai suka haɗa kansu duk inda ya zauna sai ya zage su yana jan haushi shi ya fi so a zo a yi ta faɗa a kan shi yana jin daɗi so wannan abin da ta yi na biyan maka gaskiya ta yi kokari Allah saka mata da alkhairi kuma mu ma ubangiji Allah ya ƙara wanke mana zukatanmu ya zama ana abin kirki haka in ga sai a daina wannan kashe-kashe da tsaface-tsafacen gaskiya ta yi abin yabawa wannan kishiya gaskiya ya aljanna ce ma automatic ticket an bata na gidan aljanna gaskiya ta yi adashi ta tara kuɗi kuɗi na guga wuri ta tara ta ba kishiya ta tafi aikin haji gaskiya ta yi ƙoƙari gaskiya da irin haka mata muke yi wallahi da duk aljanna da kafafuwanmu za mu tafi to amma irin wannan rayuwa dai gaskiya kan ita dai wannan ta yi kokari Allah ya saka mata da alkhairi da a ce mata mu ma irin haka muke yi gaskiya to da alhamdulillahi wallahi da duk da duk ma rayuwar mu ta zama mai sauki shi yasa yanzu gashi nan matsaloli suka yi mana yawa ya'ya mun farraka kan ya'yan wannan daki da wannan daki ba a ga miciji abu ya zama competition idan wannan ya wannan wannan ya ce shi ga wanda zai sa ba haɗin kai kuma dumugun abu ne ya jawo irin wannan nan ajiye abu a rai an kabar abu ko tsakanin harshe da haƙori ana sabawa to bare kuma a ce zaman dan adam da dan adam kowa fa da irin halinsa da irin rayuwarsa gaskiya mata in dai da zamu daidaita mi irin na wannan mata gaskiya abin a yaba mata ne wallahi ni ta burge ni amma kuma mata mu ji tsoron Allah in har ka jin tsoron Allah to komai zai iya kasancewa kuma gaskiya mata mu tafi islamiyu fa ko ba za ka islamiya ba fa wallahi ka dinga sauraron rediyo wa'azin nan da ake yi azumin nan daga wannan gidan rediyo kamar ɗaka koma wancan in in talabijin ka kunna ka koma wannan sunna daga wannan ka je har ta yaran da baka ji ma ka jiyo wallahi za ka amfana amma to mata sai ka ga an je islamiyan ma wani ina jin daga gate din islamiyya yake ajiye wa'azin ya da gida ya tsula tsiyarsa mun fa da wuya wallahi da wuya Allah ya sani ba zan iya ba Allah ya sani in tara da shi in kice in kisha a wannan mara da ba ruwan jiki kake da shi ba babu madara babu siga babu waye ga hawan sukari ga na gishiri ga na bargo Allah ya sani ba zan iya ba gaskiya Allah ya saka mata da alkhairi gaskiya ba zan iya daura sutura in daura kisha na bata da shi ba Allah ni a rayuwa na ni ina kaman nama Allah butulci dan har na gani zan siya dukkan mace tana neman ƙari saboda me ko da mijinki ya baki naira hamsin ai kina neman a miki ƙari to ya za a yi ba za ki da miki ƙarin kishiya ba ta albarkacin wannan kishin sai ki samu ƙaruwa da yawa hasada baƙin ciki kishi gaba ƙiyayya Allah ya kare mu daga cikin shi. da ta kaya an daice abin da ka shuka shi zaka girba to daga wannan bangaren bari mu leka kicin inda chef sabo francis zai gwangwaje mu da girki barkanku da warhaka. Yau me kake ganin zaka kawo ma masu saurare musamman saboda Ramadan wato irin girke-girken da ake yi na azumi wanda ya sha bamban da wanda ake ci a kowane lokaci. Girkin da nake da shi yau shine inda ake sarrafa kifi, karfasa ko tarwada. tare da dankalin turawa ko dankalin hausa. So Francis um, a wannan yanayi da ke ciki na ji ka janyo wani abin da za a iya kila ce za a kashe kuɗi kada ganin girkin na dai ba zai ja kaya ba gaskiya ba zai ja kaya ba to mu je zuwa in bari mu shiga kasuwa ne da Francis domin yi muku tsaraba a yadda za a yi wannan girki me da me muke bukata ya zuga mu a kasuwa yauwa muna kasuwa abin farko da muke bukatan siyawa shine kifi karfasa ko tarwaɗa. Mhm. inda muka sayi kifi za a gyara mana kifin gyaran da ake bukatan a yi shine a wanke a ciccire duka kayan ciki to za a yanyanka ne a gutsitsira shi ko eh, kuwa? in dai farfesu za mu yi mm. za a gutsutsura in dai kuma za mu gasa shi ne mm. eh, ba za a gutsutsura shi ba za a bar shi a jimilan shi to an bar shi a gaba safi eh, ne irin wannan gashin da ake sa abu a eh, dannaɗe a yi shi ta kan wuta haka yau za mu ci daɗi malam francis mai kyau ne to bayan mun sai kifi sai da mai sai akwai sauran kayan haɗi da ake buƙatar siyawa a tarugu da kayan ɗanɗano muna buƙatan man gyaɗa da kayan ƙanshi tafarnuwa da citta sai kuma muna bukatan abu na musamman shine albasa To wato a wannan girkin albasa na da muhimmanci. Sosai sosai. To da kai magana akan citta da tafarnuwa na kan ga mata sukan hada danyen tafarnuwa ne da citta da danya ita ma a gyara ta a daki a hada eh, wanda yake bada kanshi eh. na musamman eh. irin shi muke bukata ko ko busasshe. Irin shi dai muke bukata. To danyen kenan. Eh danye amma a wajen gyaran kifin a mm. wajen gashi. eh ana buƙatar busasshen tafarnu eh yana yana da kyau shi ma bayan mun dawo daga kasuwa kenan hmm. an dawo gida eh an sai wa'in abubuwa ka ce eh. mana eh, da albasa attarugu tafarnuwa citta danya su man gyada eh. ah, abin ɗanɗano da shi da gishiri to shi kenan mun dawo kenan? Mun dawo kenan. Ta sai kuma dankali ka ce? Eh dankalin tura ko dankalin hausa. Au ana iya amfani da dankalin hausa? Eh. In san yanayin kasan yanzu mm. dole ne mutum ya yi ya samu biyan bukata eh, kana iya amfani da kwakwalwa wurin dai biyan bukata din in wannan ba zai samu ba saboda kudin ka ba zai kai ba to abin da kake da shi a kusa da kai ma zai amfani ka to mu je zuwa mun dawo yanzu muna cikin kitchen yanzu ya za a yi sarrafa shi wannan kifi da su dankali da wa'annan kayayyaki da muka je muka siyo yawwa to yanzu muna kitchen duk kayayyakin nan za a sa su a rarraba su a ajiye su inda ya kamata mm. wanda za mu fara yi yanzu shine gasasshen kifi mm. gasasshen kifin wani gida ko amarya za ta tabbatar cewa kifin da aka kawo an wanke da kyau in dai da karni ko yauki sai ki tabbatar kin sa lemun tsami ko ɗan gishiri dan ya rage karni da yauki eh, bayan wannan mm. sai ki ƙara wankewa komai ya zama sumul mm. yawa a ajiye a roba ko wuri guda to bayan wannan sai a kawo kayan haɗi watan da kayan ɗanɗano tafarnuwan da citta inda muka yi magana wa'ansu suna jajjagawa tare sai kuma bushashe suna nan wuri ɗaya kayakin ɗanɗano su ma a haɗa kifi na nan a buɗe mm. sai ki ɗau um, kayan ɗanɗano ki shashafa mai za a kwaba shi ne koko a eh, garin sa za a sa a garin za ki sa kayan ɗanɗano kayan ɗanɗano da kayan eh, ƙanshi eh. misali irin na tura kila su kori kila mhm. sai ki yayyafa mai kibi a barbaɗe shi a barbaɗa eh in dai daga inda aka gyara miki kifi ba a yan ba tsatsaga miki da kyau ba a jikin kifin ki kan nan tsaga zan fito da daidai wani nama naman jiki yawwa mm. to abin da yasa suke yin wannan so that kayan ɗanɗanon da kayan ƙanshin ya shiga cikin kifin. Mhm, lokacin ake dafa ko ake gasa eh, shi. Ake dafa ko gasa. Mm. So in aka yi haka zaƙin kayan ɗanɗanon komai zai shiga ciki. In aka yi wannan sai ki ɗan bar shi ki ɗan bar shi na ɗan mintoci ko da biyu uku. Abinda bature yake cewa marinating. Yawwa. So sai a sa shi a aji kila a fridge eh, ɗinka ko kuma ka eh, samu wani wuri. Yawwa. A bashi kamar minti nawa. In kina so ɗanɗanon ya shiga ki shi har minti goma sha biyar eh, ya tsama eh, ya tsama da kyau hmm. in kika sa shi a fridge ko da minti goma ne ya oke hmm. eh, komai daidai to bayan wannan bayan mun aje shi wannan abin a cikin fridge ko kuma mun adane to yanzu ya zamu yi sauran kayan nuna. to shi albasa sai a yanka yankan albasa ni yanda nike son yankan albasa kaman zobe. To yankan zobe kake Yankan zobe. In dai kibi ya kai girman hannu mm. inda ake cewa turance table size. Mm. Kina buƙatan albasa guda uku sai kuma a tarugu ni ba na jajjagawa na fi son don ya ƙara kyau mm. sai yankan square Eh. yankan kaman gidan siga yawa kaman gidan siga da hmm. tsari a yin komai kuma ya bada sha'awa ba kawai har mace kawai ta shiga ta jagwalgwala da a'a shi yankan kansa yana ƙayatar da girki mutum ma na gani kafin hmm. ya ɗanɗana ya san cewa wannan an yi aiki mai kyau eh, bayan wannan tafarnuwa da sauransu sai a kawo man gyaɗa. man gyaɗan da muke bukata ƙaramin gwangwanin nan mm. measurement rabin gwangwanin madara muke bukata mm-hmm. in kika sa a wuta na nan yana jira zaki sauce ɗinki ne wato za ka ɗan yi ɗan jajjage haka da miyan jajjage yau to da wannan miyan jajjagen shine za a kwaba da kifi duka albasa zan zuba a cikin wannan eh duka za a wannan miyar jajjagen nawa eh to in dan yo in dan eh, soya ta dan soya sa abin dan dan eh, gishiri komai in ka sa ke ma za ki ga daga wurin bayan albasa ta ba sai ya nuna ba da karfin shi mm, amma dai ya dan eh, saki jiki ya dan saki jiki zaki bar shi tunda kake manta za mu yi gashi ne da kifi to bayan minti biyar sai a saukar da shi bayan an kawo kifi mm. to ba mun riga mun yi mun sa kayan ɗanɗano eh, ba. mun ma bashi a cikin eh, firiji yanzu sai mu ciro abin mu mu kawo to yanzu ga nan mun kawo yi za mu shi yawwa jajjagen nan dama kin shimfiɗa wannan falfefan nan kifin ki a shimfiɗe shi haka a shimfiɗa shi yawwa inda komai na nan a buɗe mm. sai jajjagen nan sai ki ɗan bibbi da shi tare da dankalin turawanki wanda aka riga aka shirya. Aka tafasa ko ko shi ba zan tafasa. Shi to biyan bukata masu iya magana kan ce ya fi dogon buri. Mm. In bakke da lokaci dogon lokaci kina iya tafasawa kaɗan. Shi dankalin. Dankalin. Mm, bayan an shirya shi sai ki dan tafasa shi kaɗan so da kar ya ɗau dogon lokaci akan wuta. Bayan an kawo wannan tafasasshen dankalin nan sai ki shimfiɗa shi. yanda kike so straight gaba da baya dama kuma an yi mashi yankan suya ne ko eh, sai ki dan shishfiɗa shi yanda zai dan yi kyau ga ido a tankifi na tsakiya kayan haɗi da jajjagen nan duk an wawwatsa mm. an shimfiɗa mai sai a nan nannaɗe naɗewan mm. a amarya tabbatar ta yi hankali kar ya ɓule dan bulewan wannan yakan sa wani wuri bai kayan miya kuma eh, ya ka zubewa yawa mm. to in kika nade da kyau mm. in kika nade da kyau sai ki sake sa wani foil paper mm, kin ga foil paper na biyu sai sa wutan abin da ke ciki ba zai kone ba haka sannan kuma ba zai bari in ma wancan ya dan barke ya zube ba eh, abin gashi a tabbatar shi wuta na nan yana dan ci an sa langa-langa yawwa kafin sai a shimfiɗa wanda ke da gawayi mm. yana iya amfani da gawayi tare da wani karfe sai a sashi a sama. To kaman gashin tsire eh, kenan. kaman gashin tsire. in yana kan abin gashi ne mm. zai tsaya a wuta minti abin barbecue kenan eh abin barbecue eh, na turawa eh. kuma namu ne na gargajiya akan rushe eh, eh zai dauki lokaci kaza yawa lokacin da zai dauka a na rushin irin namu kenan na mm. gargajiya gefe daya minti biyar sai ki juye gefe daya minti biyar mm. dan kai ya kone sai kuma bayan an yi minti nan na goma nan minti bibbiyu watan cikin minti goma sha biyar kin samu abin kiyayi amma sai ki tabbatar duka gefen wutan ya mamaye duka wani. To kana nufa a cikin minti goma sha biyar shi wannan kifi tarwaɗa ko tarwatsa ya eh, dahu? Ya dahu. Bai ɗaukan lokaci sosai in aka yi shirin wuta da kyau. To shi wannan cima na kamar da ka sama akwai dankali a ciki kusan ma abinci ne mai zaman kansa. Eh, eh, Wanda in mutum ya ci ma ya ishe su ma kawai sai dai ya sha ruwa. To da me da me mutum zai iya haɗawa bayan wannan. Ai abin haɗi yanzu ana so a haɗa bayan mutum ya ci kifi mai mm. kyau da dankalin turawa ko dankalin hausa mm. ana iya haɗa ko da ɗan kek To madalla masu sauraro da fatan za a gwada wannan kayataccen girkin wanda kuma da hakan ne muka kaga karshen shirin namu na wannan lokaci a madadin wakiliyar mu Binta Ibrahim da bakin da ta tattauna da su a cikin shirin da dukkan abokan aiki da suka ba da gudunmawa wajen kammaluwar shirin kamar Julie Leathers Gresham da ta haɗa mana shirin baki ɗaya Hawa Sharif ke muku sallama daga nan Washington DC. Sai an ji ku.